rashin jituwa ya bayyana tsakanin yawancin 'yan majalisar dokokin jihar Bauchin da kuma bangaren gwamna inda suke zargin gwamnan da mulkin kama karya biyu bayan gudanar da zaben fidda 'yan takara da bai samu amincewar yawancin 'yan takarar ba tura jami'an tsaro zuwa majalisar dokokin da kuma gidan dan majalisa yakubu abdullahi wanda ake kira yakubu wowo na da nasaba da siyasa da kuma batun yiwuwar tsige kakakin majalisar dokokin jihar kawo shehu damuna sai dai hukumar 'yan sanda ta bakin kakakinta dsp kamal datti inganta tsaro ne ake yi a majalisar da ma gidan dan majalisar game da ita majalisar dokoki ta jiha ba mu rufe ta mun hana shiga da fice a wurin ba abinda kawai muka yi shine mun kara tsaro a gurin kasan an shigo kakan zabe akwai yiwuwar wasu bata gari su iya amfani da wannan dama don ta da fitina a irin wannan gurare haka masu mahimmanci. to gidan shi dan majalisa yakubu wofa ita ka san shi aikin ɗan sanda mu mutane da yake akwai nauyin kowa a kanmu shi kansa ɗan majalisa akwai nauyinsa akan kanmu na mu bashi tsaro mu tabbatar da lafiyarsa saboda haka idan mun samu rahoto na ko wani abu haka da eh, ƙarƙashin ƙasa na wani abu da na iya faruwa a gari to za mu inganta tsaro a ko'ina. a nasa san ɗan majalisa yakubu abdullahi woro cewa ya yi kamata a ce majalisa ta zauna a yau amma hakan bai yiwu ba to ko me janyo hakan sai ya ce aikin majalisa yau ya kamata a ce mun tafi majalisa to sai muka ga an mana sako wato ta wasiƙan waya cewa ainihin shi kakakin majalisa ya ɗaga zaman majalisa cewa sai an sake sa wani rana yake wannan hukunci me yiwuwar ba kasa na saba da rade radin da ake cewa za a ci shi shi ya sa me ya kasance ya ɗaga zaman kuma ita kanta majalisa an kai jami'an tsaro yanzu an tara su an tsare na wani tsammanin ko wani dan majalisa ya je ma za a bar shi gaba duk ko ma'aikatan wurin ma babu kuɗa yawa don sai da na je na tabbatar yanzu gidana an ruwa an zuba mu jami'an tsaro ban san me na yi ba wannan abu baya kasa nasaba da takarar da ni na tsaya na majalisar tarayya a ƙarƙashin jam'iyyar apc wanda kuma an yi wannan zaɓe kowa ya shida a cikin garin Bauchi wanda ni ne ya kasance na irin jaye da kuri'a na na ɗaya da kuri'a dubu ishirin da biyar da ɗari biyar da saba'in da bakwai sakamakon haka an gama sannan sai muka ji an je an sanar da sunan wani wannan jami'an tsaro da suka je suka kewaye gidanka ba kai ne ka nema ba ya kake fassara wannan yanayi nake fassarawa yanzu dai mun samu mulki na kama karyar mulki shine wanda abinda da gwamnan Bauchi ya ɗauko yi a kan talakawan jihar Bauchi. Ni a matsayina na mai doka na kai ma in yi wani abu da laifi na aika min daga yasa amma ba haka kawai ni ba da zuwa ba zuwa tara mu jami'an tsaro ba izini a gina ba. Abdulluhan Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.